dakarun da ke biyayya ga ƙasar rasha a ukraine sun ce sun kakkaɓo wani jirgi maras matuki da aka yi niyyar kai musu hari da shi a sansaninsu da ke garin sebastopol zuwa yanzu hukumomin ukraine ba su tabbatar da kai harin ba amma hakan na nufin ba a mutunta tsagaita wutar da shugaba putin na rasha ya ayyana ba saboda kirsimetin 'yan gargajiyar kiristoci an samu rahotannin da ke cewa an kai hare-hare na atilare tsakanin bangarorin biyu a yankin donetsk shugaba putin ya aika saƙon kirsimeti yana mai cewa ranar ta jawo aikata ayyuka na gari da kuma burika mutum akalla biyar ne suka mutu sannan wasu goma suka ɓace bayan jirgin ruwan da ke ɗauke da wasu 'yanci rani ya nutse a kusa da ƙasar tunisia hukumomi sun ce jirgin da ke cike makil ya yi yunkurin tsallakawa cikin italiya a lokacin da ya tsage a kusa da kogin sparks wani wurin da ake yin lodin 'yan afirka da 'yan gabas ta tsakiya da ke son shiga turai dakarun gadin iyaka na tunisia sun ceto mutum ashirin daga cikinsu a cewar majalisar ɗinkin duniya mutum fiye da dubu ashirin da biyar ne suka mutu ko suka ɓata yayin da suke ƙoƙarin tsallaka kogin bahar rum ta arewacin afirka tun daga shekarar dubu biyu da sha hudu. dubin dubatar kiristoci 'yan ɗarikar orthodox ne a habasha suka dinga ziyartar bukukuwan kirsimeti a coci-coci masu tarihi a garin lalibela masu ibada daban-daban sun yi wa wuraren tsinke sun yi wa wuraren tarihi tsinke a coci-cocin ƙarƙashin ƙasa da aka gina a jikin duwatsu tun a ƙarni na sha biyu da sha uku shekara biyu da suka gabata masu ibadar 'yan kaɗan ne kawai ke zuwa saboda yakin basasa inda garin na lalibela ya dinga sauya hannu tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawayen tplf na yankin tigray an samu zaman lafiya ne bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a watan nuwamba ƙarshen labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc babbar ƙungiyar ɗaliban jami'a a najeriya ta yi barazanar gudanar da zanga-zangar gama gari nan da 'yan kwanaki idan har shugaban ƙasa muhammadu buhari bai saka baki ba wajen rage kuɗin makaranta da suka ce jami'o'in ƙasar sun yi cikin wata wasiƙa da suka aika wa shugaban ƙungiyar ta ba da wa'adin mako ɗaya daga jiya juma'a don a biya wa ɗaliban bukatunsu na rage kuɗin makarantar Kwamarar usman baba kankiya ne babban magatakarda na ƙasa na ƙungiyar ɗaliban jami'o'in najeriya a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa abokin aiki na abdu halilu game da ƙara kudaden makarantun da ake yi ne yanzu a ƙasar nan kusan duk makarantu sun kara kudaden makarantu with over 250 zuwa 300% sai muka gane cewa ƙarin kuɗin makarantun ba daga su vice chancellor ɗin bane daga nan gwamnatin tarayya ne muka tura mu shugaban ƙasa leta na cewa a matsayin shi na uba kuma a matsayin shi na uban ƙasa ya yi intervening tun harkar maganan ƙarin kudaden da makarantu suke yi da halin da iyayen ke ciki a ƙasa yanzu na hat shi muka ce a cikin al'amarin. Kamar yanzu me kuke so shi shugaban kasa yi kan wannan lamari? A dawo da kuɗin makaranta yadda take a baya, in ba za a rage ta akan yadda take a baya ba to a dawo da ita a baya daidai. Zuwa yanzu kamar kun samu wata amsa da aka baku? Babu, mun baya da sati biyu muna jiran amsa daga rana ne kamar shekaran jiya, yau ada cikin kwana ta hudu kenan, to sati biyu muka bada. Wani tabbaci gare ku na cewa nan sati guda kamar shi shugaban kasa ya samu wasu ga hannun shi? dan in ka tura wasika ba ta wuce awa da hudu ta kai ga kujerar shugaban kasa to muna sa ran yanzu ma a haka yanzu ya riga ya kai ga shugaban kasa ta kaddam ba ku ga sati guda da kuka bada kamar yayi kadan yi kadan ba daidai kenan dalilai yanzu duk kusan makarantu yanzu an koma ana ta registration akan sabon kuɗin da aka sa na ƙarin to kagan aka ci gaba da bari aka ƙara baya da wani lokuta makarantu za a ci gaba da registration kuma abin zai wuce yadda ake tunani kamar nan da wannan wa'adi da ku bada in wani abu ya kawo ba akwai mataki da kuke shirin doka nan dai da wannan sati ɗaya in dai ba mu samu respon daga gwamnatin tarayya ba a za mu yi national protest abinda nake nihi da national protest duk wani babban hanya da ka sani wanda mota ke bi a ƙasar Najeriya sai mun tare ta da kuma duk wani agency da ka sani sai mun tare su sai an tabbatar da an dawo da kuɗin makaranta yadda yake a da shine kawai matsayin mu yanzu. Kuna shirin ɗaukar wannan mataki kuma ga ana shirye-shiryen gudanar da zaɓe. Ba ku ga wannan za a kawo cikas wata cikas kawai wa abin da muke cewa shine a dawo da kuɗin makaranta yadda yake a da akwai yiwuwa Dalibai suna biyan naira dubu ishirin da uku ishirin da ɗaya an komar da kuɗin makaranta with over two hundred percent wanda ke biyan ishirin da ɗaya yanzu yana biyan naira dubu ɗari da tamanin da shida don Allah malam faɗa mu ta yadda ɗan talaka zai iya zuwa makaranta muna cewa muna son mu koran bandits muna son mu koran ambrodi a Najeriya to yanzu faɗa mu in aka ci gaba da wannan biyan kuɗin makarantu kusan a estimate inda muka yi kusan forty percent na ɗaliban da muke da su a Najeriya za su bar karatun ba za su iya yi ba to ta ya za mu iya haka so ne yi magana gaskiya comrade usman babakanke kenan babban magatakarda na ƙasa na ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a najeriya masu sauraro kafofin yada labaran china sun ce wani haɗari da ya afko a lardin shanji ya halaka mutum goma sha bakwai sama da wasu ashirin kuma sun ji rauni sanadin haɗarin da bayanai ke cewa ya yi muni zuwa yanzu dai babu cikakken bayani kan abin da ya auku amma hukumomin yankin sun gargaɗi direbobi da su taka tsantsan yayin tuki a yanayin hazo ivory coast ta tarbi sojojinta da aka tsare tsawon wata shida a mali lamarin da ya haifar da takun saƙa tsakanin ƙasashen biyu jami'an tsaron su 46 sun isa wani filin jirgin sama a abidjan sanye cikin kaki suna murmushi rike da tutar ƙasar sojojin dai sun samu tarba ne daga shugaba alasan watara da wasu manyan jami'an ƙasar kamar haka Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo à nos soldats. sojojin mali da ke mulkin kasar ne suka yi musu afuwa ranar juma'a mako guda da yanke musu hukuncin shekaru a gidan yari saboda yi wa tsaron kasar makarkashiya to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na bbc gwamnatin honduras ta tsawaita dokar ta bacin da ta sanya a kasar tun a watan da ya gabata da kwanaki 45 domin magance yadda gungun masu aikata miyagun laifuka ke tatsar kuɗi daga jama'a if you don't pay they might do damage to your property a cewar wakilin bbc rashin basu kuɗin na iya janyo gungun su lalata dukiyoyin mutane ko ma su kashe su saboda karfin da kungiyoyin ke da shi yan kasuwa da mutanen da ke aiki a bangaren sufuri sun yi kira ga gwamnati ta ɗauki mataki matakin na musamman da gwamnatin ta ɗauka ya baiwa jami'an tsaro damar kama duk wani da ake zargi da aikata laifi ba tare da izini ba 'yan sandan ƙasar sun ce sun kama sama da mutum ɗari shida. sannan an wargaza ƙungiyoyin masu aikata laifuka da dama cikin watan da ya gabata 'yan sanda a jamus sun kama wani ɗan iran da ake zargi da kitsa wani hari ta hanyar amfani da wasu sinadarai masu guba an tsare shi yayin wani samaman 'yan sanda a birnin Kastrop kusa da dortmund 'yan sandan da sun sanya wasu kayan kariya wasu kuma sun sa abin hana shakar gurbatacciyar iska masu bincike sun ce suna zargin yana shirya wani gagarumin aikin ta da hargitsi ne da ke barazana ga tsaron kasar zuwa yanzu kuma ba kai ga tuhumar mutumin ba to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc haske akan dalilin da ya sa aka cire wazirin bauchi alhaji bello kirfi daga mukaminsa na waziri gwamnatin ta ce tsohon wazirin baya kama girmansa ne a wuraren da hukuma ba za ta iya zuba masa ido ba a ranar larabar da ta wuce ne fadar jihar Bauchin ta sanar da tuɓe rawanin wazirin sai dai ɓangaren wazirin ya yi zargin cewa gwamnan jihar ne ya saka masa karan tsana saboda yana goyon bayan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a teku abubakar honorable abdulrazak nuhu zaki shine kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar ga kuma karin bayanin da ya yi wa ibrahim isa masu danganta da magana a atiku wannan su ne makaryatan gaske domin mu mai girma gwamnati gwamnan jihar bauchi umarnin da ya bayar tun da aka fara kamfen ga dukkanin wani ɗan jami'iyar pdp ya yi tallan atiku abubakar number one ya eh, yi tallan gwamna namba 2 don haka mai girma gwamnan jihar bauchi ya setin kwamiti na tallan 'yan takarar jam'iyyar pdp daga sama har ƙasa don haka wani ya zo ya ce wai ko ya zamanto wato alhaji muhammadu bello kirfi ya rasa kujerarsa wai saboda taron a tallace atiku abubakar ne ya shaci karya kuma ya yaudari kansa to amma a bangaren menene ya sa aka cire shi daga mukamansa. akwai ranar da Alhaji Atiku Abubakar ya kawo mana ziyara jihar Bauchi wanda cunkoson motoci tafiya ta so ta gagara a gare kuma ya yi niyya cewar idan ya soko da shi da mai girma gwamna za su zarce ne da zuwa fadar mai martaba sarkin Bauchi don su je su su yi gaisuwan ban girma to ana fita daga taro aka ja zuwa fadar mai martaba sarkin bauchi mai girma gwamnan jihar bauchi ya ba da haƙuri bisa rashin zuwa da wuri